يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yau muna biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da sha uku sha bakwai ga watan sha ɗaya watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a gashi allah ya sake dawa da mu domin ci gaba da karatunmu wanda muka saba sati-sati tsawon shekara uku a wannan masallacin wanda wannan karatun na yau shine karatu na ɗari da goma sha ɗaya wannan kenan haka mai ɗauka ya min tambihi ya ce wannan shine karatu na ɗari da goma sha ɗaya tsawon shekara biyu da ta samma watanni kamar wata tara ko takwas haka kusan shekara da uku ubangiji allah muna roƙonka abinda muka faɗa daidai abinda ya wuce allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure allah shi yafe muna shi fahimtar da mu wurin don mu daina kuskuren a da'awa ta sunna allah shi kara mata karfi shi kara yaɗa ta kuma wannan mun ga alama saboda alhamdulillahi shekara gada ta wuce tana cikin shekarun da aka bayyana suna Sakwato he da kowace shekara aka faɗi wasu abubuwa a wasu wurare da aka tsammanin ba su faɗuwa aka yi wani karatu karatun da daidai da aka zaton cewa ba zai yiwu ba to muna roƙon allah maɗaukin sarki allah ya ƙara ƙarfafar da sunna kamar da muka sani karatunmu bai da ta'assubanci bai da wani abu illa dai alaikum bi sunnati wannan shine tsintsar karatun a faɗi gaskiya a yi aiki da ita gaskiya ana karɓar ta bakin kowa ta fito wannan shine mu kuma kan haka muke tafiya kuma muna roƙon allah shi muna jagoranci kamun mu dawo karatu da yake tun sadda muka yi hutun zuwa azumi ba mu dawo karatu ba sai wannan karon kasancewar a 'yan matsalolin da akwai irin na ruwa da sauran wasu abubuwa da suka yi ta gittawa hasali dai babban abin da ka sha muna kai nan mabera ruwa kuma wannan abu na wanda yake kowa ya yarda da shi kuma kowa ya san da shi shi ya sama bayan hutun karamar sallah bayan an sallace kara salatul fitri an koma sauran karatuttuka da kun ka sani wasu ma can saboda matsalar ruwa ɗin aka ɗan sauya wuri na karatu muka taso daga gidan igwai beserot da kuma arkilla muka tattara karatun wuri ɗaya muka mai da shi masallacin sulta ibrahim da suke wannan shi ba mu dama muka yi karatu kusan na wata biyu alhamdulillahi to kuma baya ga haka nan yanzu ruwa sun janye mabera sai aka bukaci cewa ya kamata a dawo a dawo sanadiyar dawa karatun a nan na farko dai nan sun yi ta maci na cewa a dawo a dawo hutun ya yi nisa kwarai da gaske don ba a yi ba bayan sallah karama a ba mu koma sauran waɗancan ba saboda ban zauna da limamin masallatayyan ba saboda akwai buƙatar a san in na za a ci gaba da karatu shin a nan a bashin nan sultan ibrahim da suke a ci gaba da ake kuka kuwa ne karatu a mai da shi wuri nai kuma a ci gaba to ba mu kara tattauna game da hakanan nan ba ɗayan masallacin wannan da muka karatun bulugul marami alhamdulillah mun sauke bulugul marami kuma an yi shawara a littafin da za a sa za mu sa littafi na aqida aqida wadda bata ba kowa ba ko ba haɗa ba fade yaro fade babba hasali kana ta kurari da ikirarin kai ahlus sunna kake meye sharuɗa ko rukunai ko sifofin da suka kammala ka kazan ahalus sunna me sifa ahalus sunna sannan me aqida ahalus sunna to shi samu haga cewa kullun cewa muke ahalus sunna muke amma akwai saura akwai saura kullun mutum cikin sunnat sai ga bai samu komi ba illa ushuruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumsuha rubu'uha duk haka kowa yake amma ala kulli halin ko da baka iya duka baka iya sunnar duka ya kamata ka san duka din Allah ba shi sai ka zaɓi wanda ka kaka iyawa kai ko ya an ka zo lahira sai Allah ya zama irin taka aljanna ko ba haka ba ba shi ke to haka to a kaga akwai bukata wannan shi yasa mun ka hidda littafin aqida kuma insha Allah za mu ce kila irin karance-karance nan kurkusa ba a taba sa littafi mai irin salo ne ba insha Allah kamar da muka hidda kitabu tauhid na ibnu khuzaimah ina jin in mutum ya fahimci irin siyaki na ibn khuzaima sai da duk littattafan aka karatu na aqida ba a taba mai samfari irin nashi ba in ka ji kitabar tauhidi na muhammad bin abdul wahabi ka ji ka saba da an ji kitabar sai ka da na to sai ka fara sai ka je wani samfari daban don mafi yawa karatun aqidar da aka yi muna ana yi muna tauhidin rububiyya ko alhamdulillah an ka ci gaba an koma tauhidin uluhiyya wanda shine jagoran tauhidi gaba daya kamar sai an kamance kuma tauhidul asma'i was sifati wanda shi kitab wanda shi kitab na ibn khuzaima yana tauhidul asma'i was sifati ina jin ta halbi ne ta halbi ko ko cire ta yi a saurara wanda tauhidul asma'i was sifat to shi wani littafin za musa shi kuma ya haɗa duka aƙida ta tauhidi na aƙida da tauhidi gaba ɗaya kuma in allah so shi za mu yi a gaba sai dai an samu ɗan canjin wurin karatu canjin wurin karatu kamar da kuka sani na cewa mun yi ta ɗan tsawon lokaci an yi ta jayayya game da a ɗage karatun ko a nan to ƙarshe dai an yanke shawarar dai cewa za a ɗage karatun a mashe shi masallacin jima'a na malam musa kuma an riga an yanke kuma har mun gama magana da shi har an fi da littafi har an yi odar littafi saboda haka ya iso hannunmu ɗai sannan mi a raba kowa ya shiga hannun mutane sannan a fara karatu shigowa ta shi adda saura sannan a fara karatu insha Allah fatan muka yi cewa abinda muka yi nuhi da alkhairi ubangiji Allah ya cika muna wato a kullun ka yi nuhin alkhairi ko da Allah bai cika ma a hannunka ba to Allah zai cika a hannun wani amma Allah zai baka lada wannan na faɗi haka saboda wannan karatun da muka yi na muwatta imam malik asalin assasa shi limamin wannan masallaci marigayi dr abubakar gidada shi asalin assasa shi lokacin da yana yin magana kullum ina jan kafa ga abin kullum su yayin magana da duk muka haɗu su yayin magana karatun tun ina sa ina ce a bari a duba a bari a duba dai har ta kai sadda allah cika nuhi an kasa shi to amma kaga yanzu baya nan amma har yanzu karatun bai tsinke ba kuma insha Allah ta'ala da duk mun ka wani abu daga cikin alkhairi sai Allah ba shi lada aw ilmin yuntafa'u bihi saboda mi saboda shi ya shirar da mu akan wannan alkhairi man dalla ala khairin falahu eh ka ajri fa'ilihi saboda haka muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ya yi lalata kabarinsa wannan lalle alkhairi alkhairin da ya jawo masallacin nan baya faduwa duk karatuttukan da aka yanzu ana karatu wajen duk cikin unguwar gama gaba daya ba masallacin da aka karatu kamar wannan kila kamar wannan daban-daban ya kasance kamun ya rasu yana karatun bukhari wace sahiya wace sahiya bayan sallar su bayan sai an yi karatun bukhari kuma ya faru karatun tun daga kawa'idi hadari a ishmawi risala iziya kama kama askari an ka gama hayya an ka shiga cikin bukhari babu wani karatu wanda ba a karanta a wannan masallacin ba to kuma haka ya bari sannan ya aza minhajul muslim ya aza tafsiri to kuma bayan wuciyarsa duk gashi ana yaso har yanzu ana bukhari ana minhaju ana tafsiri duk a wannan masallacin gashi kuma ana mi ana moɗa malik wanda yake duk kokari ne na ubangiji Allah saka masa da alkhairi babban ma abin da aka yaba mai cewa kokarin rike sunnat kokarin rikewa na cewa duk abin da kaga ya aikata ko ya fada wanda ba daidai da sunna ba to ba shi uzuri bai san shi bane kawai wannan mafi yawa mutane sun shaidi gare muddin na gaskiya gare to kowa anan sai yayi ta mun mun ganin mu idanun mu game da haka nan Allah saka masa da alkhairi muna yabon shi kaga baya nan kaga kenan ba muna yabon shi don ya bamu wani abu ba ba muna yabon shi don tsoron shi ba tunda baya konan ehe dama bahaushe ya ce Allah ya tsare ka da ranar mi ranar yabo wato in an kai ga ka mutu aka ce ko wannan ba shi bane alkhairi na wanda ko da shi ana ambato ne da shi a karatun mu kamar da an ka ambata wannan za mu tashi shine na 111 kuma karatun ya yi nisa mun yi kitabu sau ko kitabu siya mun kare shi muka yi kitabul i'tikaf kenan za mu ce cikin rukunnan musulunci arkanul islam ko qa'idul islam nan guda biyar ko guda biyar kusan an yi uku da yake na farko kun san babin aqida yake shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar lannan layin aqida yake amma na biyu shine sallah mun gama sallah duka gwargwadon hali <coughs> gwargwadon hali sannan na uku shine a zakka an yi zakka na hudu shine azumi gashi an yi azumi ko ba gashi mun yi azumi sannan ga rabi da azumi akwai itikafi mun yi itikafi a cikin azumi ana wata ibada mai suna itikafi ko an kai ta shesa a ya ta nan sannan kuma a cikin watan ramadana akwai wata rana mai suna lailatul qadri wannan kanta muke mun fara babinta da kuraren mu sauki karatun kamun ramadana kamun hutu amma sai lokacin ya dan mace muna to kawai babin guda ya rage Shin mu fara da shi koko kawai mun san shi mu hara kitabul hajji don abin da gare mu kitabul hajji dan kurkusa don kitab laitul qadri an shajinta ko nan da zan karatun ta haka ne ce duk hadisan laitul qadri ka shajin su kuma shekara duk goshin ramadana ana karatu laitul qadari kullum bayan laitul qadri har karatu kuma duk karatun da an kai ma dai ba haɗa ma rana hakikatan a ce ita ta wanci taratta sai dai a baka alamunta alamunta waɗanda ka sani na ba canzawa su kai ba hadisi biyu na ko uku sun ka rage mu da ciki shawara mu ko mu kan babe ko kuma fara kitabul kitabul hajji a ci gaba inda ake to shi kenan to a cikin kitab a cikin babu <clears throat> wada yake babu ma ja'a fi lailatul qadri mun yi karatun hadisin ga guda na farko mu fara da shi akram bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر حدثني زياد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكاف قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في في سبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد قال أبو سعيد رضي الله عنه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف وعلى وجهه انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين باب ما جاء في ليلة القدر babin abin da ya zo game da lailatul qadr lailatu dare kalimar lailu da daddare wannan tawon da aka sa ana nufin kwara guda ana ce ma wannan ta'un ta lailatu ta'ul ifradi ba ta'ul ta'anifi ba idan abu bai da mace bai da namiji kaga tu garai to ta'ul ifradi aka cewa duk lailu ai akwai mace akwai namiji kaga ba bace ba namiji ba abinda ada mashin namiji ba to a lokacin da duk kaje an sa tu a irin wannan wurin to sai a ce mata ta'ul ifradi kamar a ce bayyadatu eh sai a ce ta'ul ifradi an gane wannan to lailatu kaga kenan dare guda ne lailatul qadri daren qadri malamai kamar da aka ambata sun yi tafassara qadr suka ce qadr yana yiwa daraja no akwai kalimar da ka nuna daraja a larabci mai ma'ana qadru da ita Allah ya unwani ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba su girmama Allah ba irin yadda ya kamata a girmama Allah tunda sun kira Allah yana da ɗa kaga ashe lailatul qadri daren daraja dare mai girma daren da Allah ka saukar da alkhairai daren da Allah ka saukar da ƙur'ani daren da ya saukar da kutubu suhufu ibrahima daren da ya saukar da attaura dare mai daraja sa mai suna wannan kaga abuna ba abuna garibi ba wasu ka ce a kadaru abinda a kadaru diku abu ya kukumtata ya mace Allah na cewa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah qudira ehe wanda aka mace masa arzikinsa to sai aka ce daren kenan macewa suka ce ma'anan macewa anan ba macewa ta wuya ba lokacin da duniya daren da ran nan duniya za ta tumbatsa za ta mace da mala'iku mala'iku za su cika duniya ran nan alkhairai za su cika ran nan sai aka ce lailatul qadri ma'ana daren da duniya za ta cika da mala'iku an fahimci wannan wasu ka ce a'a alƙadaru a nan ƙaddara aka nuhi a ana cewa alƙada'u wal duk da alƙada'u wal can dalun fataha gare amma an yi mata sukuni saboda mi saboda maimaituwa ko ko saboda mi saboda alkhairi kila an fahimta sai suka ce mi don Allah ya ce fiha furaku kullu amrin hakimin amran min indina daren nan Allah zai fayyace komai bayani ya gabata cewa Allah ɗaukin sarki yana baditin koko yana tafsil bayani rubuta duk abin da zai yi a kowace shekara daren latul kadari ya sake tsamo shi cikin lawal mafuzu a sake rubuta shi ibn qayyim al-jawziya a cikin littafinsa mai suna zadul ya faɗi cikin zadul ba shi ne mai suna shifa'ul alil fi masail qada'i wal qadari wal hikimati wat ta'lil lokacin da yana magana kan qadaru da ya kawo wannan gabat sai ya ce alkiyama eh, sai ya ce wannan daren sun lailatul qadari sai ya kawo waɗannan tafsirai da ka guda uku ya ce wasu na cewa girma ya ce wasu na cewa kaddara ya ce wasu na cewa kokomta saboda tana cika da mala'iku ya ce duk abin da tafsiri bai zo daga Allah ya ce kaza aka nuhi ko Qur'ani bai bayyana ba in dai luga na ɗauka ta to dun mu ɗura ha cikin kalima kila an fahimta kenan dalatul qadari daren daraja daren da mala'iku za su cika kuma daren da za a rubuta komai duk gaba ɗaya kalima na ɗauka kila an fahimci wannan qala haddathani ziyadun an malikin ziyadu ibn abdurrahman ina jin karatu ya gabata an san da cewa ya yahaya ibn yahaya laifi shi wannan wanda kwafi ne mu daɗi ta muka amfani yahya ibn yahya ibn wislas yahya ibn yahya ibn kasir ibn wislas al-laithi al-andalusi al-maliki wannan mutumin andalus na spain wa gata yanzu wanda ya nika gari ya tafi madina karatu ya tafi madina inda imam malik to mu bata cewa can garinsu akwai wani malami da aka ce mu ziyad ibn abdurrahman sunansa shabdun lakabin da aka yi masa gare shi shi ya fara karantar da yahaya ibn yahaya laifi muwadda malik shi ya fara karantar sai ita ya sauke ta to sai ya ji kuma a imama malik mai muwadda yana nan raye to kaga ashe ga maciji ai ba a biyar sau saboda haka kuma abin karatu ga mai shi ya daɗi ehin tun da ashe imam malik na raye bare ta can inda imama malik ya karanta muwadda to haka ya taso ya tahi can wajen wa wajen imama malik ya zana karatun muwadda aka yi muwaɗa har lokacin ba da hutu ya yi na sallah an ka ba da hutu da ya dawo gida ko da an ka koma karatu an yi bukkan ganan cikin babul itikafi an yi wasu bukka cikin itikafi in kuka ba da inda ka ga hawara cewa haddasani ziyadun da inda ka ji hawara cewa haka to nan har zuwa karshen wanga babu da muke na qadari yana daga cikin inda shi ya da ya ko da to an wuce shi imam malik an gama karatun wannan an wuce ka san ko ba a yi maimaita mai karatun jama'a ko ba haka ba saboda haka sai zan duk karatun da ya ji ga malik mu wadda da karshe har daga farko har karshe duk ya ji ta in ba in ba nan ba to kaga kuma in yace malik duk da dai an yi karatun kuma duk da dai wanda ya san shi haka an kai shi amma yana dama ya ce malik ya bashi labari a inda bai ji karatun malik a wannan wurin ba sai in ya kawo nan sai ya koma ruwa ya tsohuwa kila an fahimta can tsohon mallami ne da ya faɗa mai wurin to sai ya koma can ya ida tun haya inda abin da ya rasa wani imam malik ina fata mun fahimci wannan saboda nan kenan nan yana da wasiɗa so da yawa muna da haka nan a bukhari na da wannan a muslim na da wannan abu dawo da tirmizi na sa ibn maja muna ta ganin suna ruwaituwa ga mallamansu na kud da kud amma wani sanadi sai a ji kamar sun yi kalwaɗe sun karɓo ga wani abokinsu ko ma wani mallaminsu kila sannan kuma su koma ka dawowa su hada kan mallamin gada an kasan mallamin suna saboda mi saboda lokacin da aka bada karatun ba su nan to kaga dole sai sun bi ɗaliban ko abokan sun dan hihinto gare su an fahimci wannan sai dai a kula ziyada nan ba abokin ya ne ya na ba malami ne na asali na farko a kula da wannan ana ce masa shabdun saboda haka da ka ce haddathani ziyadun sai ka ce ibn abdurrahman ash-shabdun kila gane shabdun bi shini wal ba wa wal nun shabdun haddathani ziyadun an malikin an yazida ibn abdullahi ibn al-hadi ba a cewa hadi ibn yake a kula sosai haka malaman hadisi ka karanta ta da hadi da asi duk ba a sayaun ba a cewa amru ibn al-asi duk da ƙa'idar larabci ta ce idan an sa alif wa lamun ga suna naƙisi sai an sa ya'un arra'i ko alqadi ko as-sa'i ko tunda akwai alif wa lamun amma shi wannan akwai alif wa lamun amma ba a sa ya'un din alhadi aka karanta shi alhadi wannan sunansa yazidu ibn abdullahi ibn usama ibn alhadi bukhari imam malik ya kada kaka ne a usama kuma dududu hadisai uku gare cikin muwaɗa malik mun karanci guda ga guda saura guda kila fahimta hadisai uku gare shiwa wanda imam mali ya karɓo ga yazidu ibn abdullahi ibn usama ibn alhadi hadi thabtun yana cikin ɗabaka ta shida a kula sosai an muhammad ibn ibrahim ibn alharithi at-taimi daga muhammad ibn ibrahim at-taimi wancan da ya karbo hadisin innamal a'malu ina jin mun tuno da shi daga yahaya ibn sa'id al-ansari daga muhammad ibn ibrahim taimi daga alqama daga umar bin khattabi sananne na aman kula muhammad ibn ibrahim at-taimi muhammad ibn ibrahim ibn al-harith ba ibrahim at ba ɗanai muhammad a kula sosai ana bi salamata daga abu salama radiyallahu an ibn abdurrahman dan bin ibn aufi ehin an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri annahu qal ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya atakifu al-ashar al yana itikafi kwana goma na tsakiya wusudu jam'ul awsatu sai ka ce ko akabaru ka ce kubaru eh kuburu ko kubaru A asgaru sai ka ce suguru ko sugaru a wusadu sai ka ce wusudu ko wusdu an gane ai matsakaita jam'i na kwana goma na tsakiya akwai kwana goma an ka ce al'asharul uwalu kwana goma na farko al'asharul wusadu, kwana goma na tsakiya sannan a ce al'asharul awakhiru kwana goma na ƙarshe to harkun al'amari annabi yana itikafi kwana goma na tsakiya ya kai an fahimci wannan da kyau ya taɓa itikafi kwana goma na farko daga baya canza shara ya kama yi kwana goma na tsakiya da biyakon goma na tsakiya ran da aka ce yau daren goma darin ishirin hi yau darin ishirin da ya waye gari da sahe shikenan ya kankanta kane ta yace wani lokaci kuma yana yini nan sai magariba ta yi sannan ya hita an fahimci wannan to haka ya kai to sai ya canza ya koma kwana goma na ƙarshe mi as sanadiyya gashi nan kana ya ta kifu asharul awa ya ta kifu ashara al min ramadan fa kafa aman wata rana sai ko ta zo daidai ya yi litikafi wata shekara fa kafa aman yi litikafi wata shekara yana nan ya shiga sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata sha hudu ga wata sai da ya kai kwana na ishirin ya yi kwana ne goma cicicif na tsakiya hatta idza kana lailata 21 a kula da fassarar zanyi sai da ya doshi haka za ka fassara dole dun mi dun kakka saba mu hadisin bukhari wanda shi babu kure ciki amma nan akwai mushkila akwai wani dan kure ciki hatta idza kana lailata 21 sai da ya doshi daren 21 kila an fahimta eh sai da ya doshi daren 21 wa hiya lailatu ya kharuju fiha ita ce daren da da yi magariba ya hita ya gama bai kwana nan don tarin da da in ya kwana nan a yayi kwana nawa ya yi kwana goma sha ɗaya ehin to yana farawa da daren da an ka ce daren sha ɗaya ka farawa ya ƙare da daren da an ka ce dare na ishirin ba kwana dare goma ba ehin to kaga in ka ce in ka ce sai daren ishirin da ɗaya to za ka yi wani kuskure nan ku diba sai ya ce wa hiyar lailatul lati ya kharuju fiha shine daren da ya fita ciki cikin ta yaushe da daren ya ce a'a min subhiha min subhiha a ce mi washe garin ta kenan ko sahiyatta to daren 21 an kawaye gari kana cikin musulun an kawaye gari kwa dare nawa kai eh sha ɗaya ko to shi akkorin an fahimta shi yasa a ɗan ja in littafin kana ɗan ja kare guda min subhiha samai ɗan kare min subhiha in littafin kana ba na masallaci ba kakka ɓata mai littafin masallaci kaliman min subhiha ɗin nan ittifaka ruwatu sun haɗa ata sun ce kurita wahamina in ma ya faru daga wa daga yazidu ibn abdulhadi in garai ko daga malik ko daga ziyadu ko daga yahabin ya laifi ko daga mai rubutawa abu abdurrahmani dan yahaya ibn Laifi, min subhiha kila an fahimta duk da dai ana ganin wasu su ma sun fidda ita hakanan a kula wasu sun fidda ita hakanan riwayat yahaya gashi ya hidda ita riwaya haya ibn abi kathirin ya hidda ita riwaya shafi ya hidda ita kila an fahimta duka sun hidda ita amma ni amma sun ce wahami ne don wadda take ba sahiyar 21 ya fita ba sahiyar daren 20 ya fita kuma bari ku barka ji tun waya hadisin zai ka gano haka nan sai ce min subha sahiyar ta wadda ya fita min itikafi daga itikafi ne to annabi sallallahu alaihi sai da ya kai wannan daren shi yasa ni ce sai da ya doshi daren ya doshi daren 21 shi yasa ni gyaran fassara tun farko don abin da zan faɗi baya shi daidai da abin da a cikin hadisi sai da yaddoshi ma'ana yaddoshi daren sha ɗaya ko ishirin da ko to dare na nawa ya baro kenan dare na nawa na ishirin jazakumullah khairan dare ishirin ya wuce ya nufaci daren ishirin da ko da yaushe kenan da sahi shi yasa sun ka cewa da aka fassarawa hatta idza kana lailata ihda wa ishirina har sai da ya doshi daren ishirin da ɗaya wa hiya lailatu allati yakhruju fiha shine daren da zai hita da daddare kenan ko min subhiha sai suka ce haɗin nan ya udu ila allailatul sabiqa sahiyar daren da ta gabata ba sahiyar daren 21 ba sahiyar daren 20 an fahimci karatun ehe mini itikafi da litikafi ne sai mi sai da daren kala sai ya ce sai ya hudu ba ya ce mani ita kafa ma'i ku saurara jama'a an samu wani canjin hukunci a saurara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mani itakafa ma'i duk wanda ya yi itikafi da ni kwanakin ga goma da mun ka ɗauko wanda mun ka shigo tun daren sha ɗai ko har mun ka kammala yau mun yi daren ashirin duk wanda ya yi da shi ya yi da ni faliyata kifil ashar al ashirin a koma masallaci sauran kwana goma da sun ka rage a koma a koma itikafi a koma masallaci a salatu ta walwale missa ya ce wa kadra aitu hadhihi lailata daren gad aka magana daren wani aka magana eh 21 jazakumullahu khairan lailatul qadari daren gada aka magana daren shi yasa alif wa lam na al-lailata ya koma ila alif lam lil ma'hudi wanda an ka sani wanda an ka huda babe da shi to daren nan da kuka magana daren lotul kari an nuna min ita kuma an nuna mai ta yaushe cikin darren da ban kai ba darren gada za a yi ciki an ka nuna mai ita sai da an ka nuna mai ita ni ga ranat ni rike ranat sun ma'unsituwa sannan an ka mantar da ni ba dai cikin wanda mun kayo na ba amma cikin waɗanda za mu shiga na amma na mance ran 20 da nawa na an mantar da ni amma an bani wata na ga wata alama cikin mahulkin wace alama wa karra aituni asjudu min subha wannan daren talatul qadari an le an ruwa da asuba da ni sallah da asuba a cikin mawalkin da ni na ga asuba hidin layatul kadari din ta gari da waye na zo aza na babu inda zan aza cikin ruwa ne aza an gane ai fi ma'in waɗi ne na yi sujuda cikin ruwa da laka ita alama ɗaya da ne rike amma naman ci in ce ta 21 ko da biyu ko da uku ko da hudu saboda haka faltami suha ku jira ta ku neme ta fil ashir al awakhiri a cikin goma dan gada sun ka rage ciki take amma dai naman ci wacce dare na amma dai daren sai an sheka ruwa washe gari mi washe gari a rasa inda aka aza gushi sai an aza cikin ruwa suha ya ce sannan barin hutar da ku ku neme ta in za ku nema fi kulle wuturin ga kowane mara ga mara za ku nema 21 23 25 27 29 kaga an rage ma'aiki kala abu sa'id abu sa'id al ya ce tawafa abin abin bida ya samu shi rawin hadisin ya ce sai mun kai dako fa um fa sama'u seran fa'umɗiratis sama'u sai sama an kai mata ruwa an kasa sama ta yi ruwa tilkan lailata wannan daren da ya ka magana wannan dare ka magana 21 yawwa daren nan da ya muna da sahidin nan da ya muna jawabi ya ce a koma to daren nan sai an koma to daren nan sai an ka zabga ruwa wa kanal masjidu masallacin ya kasance ala arishin akan baibaya an kai mai itacin dabino an ka shin hida sama an ka dan baibaye saboda haka fawa kafal masjidu sai masallaci ya jiki tunda kasa itace na ko ba kwano na irin naka ba da silin itace na aka giggita an ka baibaye da me da icen dabino arish arish a sa itacen dabino a ruhi to sai masallaci ya jiki kala abu sa'ida abu sa'ida ya ce da niga an zabga ruwa to ni dako da subahin fa absartu ainaya kun ga idanun gana guda biyu sun ga rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sun ga manzon Allah in sarafa ya sallami sallah wa ala jafatihi wa anfihi atharul ma'i wa dini goshin manzon Allah da hanci ne ga gurbin ruwa ga gurbin laka Darin nawa ashe ana iya samu latul qadar da 21 ko mun wannan ko ashe in cikin ramadana na yakan yiwu ba dole bana yakan yi daren nan a yi ruwa yana cikin alamomi a zabga ruwa amma da yan ramadana na eh, in damana na amma ga in ta hada cikin bazara ko cikin wani bikakka ya dakon wannan mun fahimci wannan yaushe an kai wannan min subuhi lailati ihda wa shiri kaji don kusa ta daidai nan daren 21 an kai ruwa kaga daren da ya gabata na annabi so ya hita sai ya ce a koma ko ina fata mun fahimci wannan wannan shi daidai da ruwayar bukhari wadda bukhari ya kawo in ka duba ta a hadisi na mai namba ta dubu biyu da goma sha shida wadda take da na karanta kowa zai gane ba sai na ja ba sai na fasar larabcin ba حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة كاجا أبو سلمة يفادو قال سألت أبا سعيد ناتم بي أبو سعيد الخدري wa kana li sadiqan mutune nana dan gida nana aboki nana muna hira muna tattaunawa ni tambayi shi ya tambaye take an kuma kawo ta wani wuri yace shi wai annabi ya taba faɗa muku da qadar yace dare dare kazana yace a'a a dai abinda nika tunawa kaji eh ta kafna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashar al-awsata an gane wannan larabcin mun yi litikafi da manzo sallallahu alaihi wasallam kwana goma na tsakiya mai ramadana fakhara da saurara ruwaya bukhari fakhara da sai ya fito sabihata ishirina sahiyar da an ka cika dare ishirin sahiyar sai hito da ya hito fakhada ba na yi muna hudu ba wa kala cikin hudu ba sai ya ce muna inni uritu lailatul qadari an nuna minatul qadari thumma unsituha aw nasituha sai an kamantar da ni haka yace ko ko cewa sai nin mance ta ko haka yace to ɗaya daga cikin su da ya kwaɗi. saboda haka an nuna mai ita faltamisuha ku neme ta fil asharil awakhiri fil wutiri kwanakin ga goma da sun kare ku neme ta ciki amma a wutiri wa ni ra'aitu na ga wata alama an nuna min cikin muhalki inji shi annabi na magana Ya ce yace ani asjudu fi ma'in watsi ne. ina sujada na goshi na a cikin ruwa da laka to fa man kana ita kafa mai ku saurara duk wanda ya yi itikafi da ni kwanakin goma da mun ka wuce to fa ya koma duk wanda ya san mun yi itikafi goma din nan to ya koma in ji abu sa'id al ya ce fara ja'ana sai mun ka koma masallaci ina faɗa muku wa ma rafis sama ya ƙaz'atan lokacin nan da da idan na sama wala ban gani ko dan digo guda na girgije ban gani ba dan alamar girgije ko harin girgije irin harin nan ba mai baki ba mai ruwa ko mai harin nan mai shawagi ban gani ba faja'at sahabatu amma mun ka koma masallaci kan da a jima sai ga girgije fama ta dinga zuba ruwa hatta sala saƙaful masjidi har ruhin masallaci ya kama tarara da ruwa wa kana min jaridin nakhali kaji ba iccen dabino an kasa an kai baibaya aka taho wa qimatis salatu an ka tsaye da sallar subahin fara aito rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah ya sujudu fil ma'i wa ya azago shi ne cikin ruwa da laka hatta ra'aitu ad-din fi jabhatihi an fahimta hannu ka gurubin gurubin laka bisa goshi ne da hanci ne ala kulli hal abin da kaso in ce wancan hadisi a kula sosai in ka zo ka wajen fassara ran da manzo sallah sun yi hudu ba ran 20 na ba ran 21 ba sannan ran da an ka ga litul qadari ran 21 na kenan mun samu ana ganin ta jaran 21 ko to malam zai ba mu wani hadisi kuma wa haddathani ziyadun عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر حدثني زياد ابن الشبطون حدثني زياد بن عبد الرحمن الشبطون عن مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه كان عروة أن رسول الله حديث يا مرسل كو أما كدام حديث إن كنت تشينا دقاء إشارة توشي imam malik ya kawo shi nan mursali amma hadisi sananne na daga aisha imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi an urwa ibn zubairi an aisha radiyallahu anha haka ma imam muslim ya kawo shi an hisham ibn urwata an abihi an aisha radiyallahu anha tun da can muna da shi daga aisha nan ko mun ganshi daga urwa yace manzo Allah ya ce kaga babu wani kaikayi ko ba haka ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace taharrau ku yi kirdadon ku jira lailatal qadari daren qadaru ku jira ku jira shi ku yi kirdadunai fil asharil awakhir min ramadan kwanaki goma na ramadan shi yasa <clears throat> kawai da duk za a faɗi imam ibn hajarin cikin fatuhul bari ya kawo kaulullukan ibn abdulbarri a cikin tamhidi ya kawo wasu sayudi ya kawo wasu da sauransu zurkani su sun ɗoko sun kawo duk waɗanda aka haɗi daga cikin abubuwan da aka faɗi wasu na cewa kowane wata ana samunta kaga ashe ba daidai na annabi nan ya ce mai ramadana ana cewa ana samun ta ɗaya ga wata ko biyu ga wata ko uku ga wata ko hudu ga wata cikin ramadana ko wani kwana ana iya samun ta ashe kaga ba haka batun da ya ce a wakiri sannan kuma ɗazu ya ce mana fili wutiri a sai sai cikin wutiri kila an fahimci wannan akwai cikin kaulukan da ya ce har da rana ana galatul kadari har da rana ka ku iya iyaka bacewa Allah tun da lailatu babu wanda ya kwasa lailatu da rana a ce lailatu ya ce ana ganin tulka da rana ka gani a kawalu ɗaya na shi yasa kan mu kula da su duk kaulin da ya saba ma nassin hadisi kaga ba magana ta ba abin maimaitawa abin ciwa su a ce kai ya san fiqihu kaulin kowa sai ya kawo ka san bata dai in wanda ya ce tulka da rana kai ka san bata ce in Allah samu gani wa ni ziyadun an malikin an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umara anna rasulullahi sanadin ba sai na ambata ba ziyadi ibn abdurrahman da mun ka faɗi malik malik wanda ka sani ibn anas ibn malik ibn abi amir al-asbahi al-madani abdullahi ibn dinarin maula abdullahi ibn umar dan gidan abdullahi ibn umar na almajiri ne na yaron gida ne na daga wa an abdullahi bin umar kaga daga ubangida ne kuma malami ne kuma sahabin annabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce taharrau ku yi kirdadon lailatul qadari daren qadaru ku yi kirdado ne fi sab'il awakhiri kun ji a bakwai na karshe bazu fil asharil awakhiri yanzu fi sab'il awakhiri akwai sabani akwai sabani ko ko akwai mi babu sabani can goma ya ce nan bakwai ya ce sabani muka ce mai babu sabani ƙari na ziyada ce an ka samu in can bakwai an ka ce wani ya ce a ah, hadda na sha na hadda na 21 kila an fahimta kacce bakwai ni ce haka na amma akwai ƙarin da baka ji ba goma na ai naka sun shige cikin nawa kila an fahimci wannan eh ba sabani an ka samu ba mu fahimci wannan sannan kuma ai in ka ce bakwai to mi bakwai na farko ko na ƙarshe ka fara da 21 zuwa 27 su ko ko na 23 zuwa 29 ga wanda ya ce a sab'il awakhir wane muka fara da shi ka fahimci larabcin kidan na ainihin wane muka fara da shi tunda an ce bakwai na ƙarshe 23 ko to hadisin da mun ka fara da shi er, er, wace dare aka gani ashe dole a sashi ashe ana ganin ta 21 in ka ce wannan addede wancan ba na aisha shi ya wuce ko to ashe an gane 21 kila an fahimta sai saboda haka kenan na aisha ta ce goma goma din na kwana goma na karshe amma a wuturi to sai a ce shi ko bin umar da ya faɗi kure yayi a su ne na faɗi ai cikin su ana sabu illa da dan gudan da ya sulbuce mai shi an ka tun hayu kila an fahimci wannan bari mu koma karanta hadisi na gaba ka koma ganin wani abu wa haddathani ziyad wa haddathani ziyad an malik an abi nadri maula umar ibn ubaidillah anna abdullah ibn ulais أنيس juhani radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu صلى wa alihi wa sallam يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان تكاجي nan kaga dole ka ce kai ko da an ka ce goma na kai ba daidai ka na umar runka dan sassab na abdullahi bin umar ka sassabce makanka akwai kanshin magana kanshin gaskiya ga hadisi ne lallai abin da yasa ce ga hadisi shi ya ruwaito shi bancin ya ji wancan ga annabi sabul awaki kuma ga wacce alama wadda ka ƙara nuna mai a awakhiri da ran uku aka fara zuwa sama banda na irishin da ɗaya ga hadisi daga ziyad shabdun daga malik imamu darul hijira daga abun nadiri maula umar ibn ubaidillah abun nadari sumai bai suna sumai salim bin umayya aka ce mai salim abin nadar din nan salim ibn umayya maula umar ibn ubaidillah ah, maula na umar ibn ubaidillah Umar ibn Ubaidillah ibn Umar ibn al-Asim ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dan gidan layin Umar ibn Khattab suka bawan suna ko dan gidan suna anna Abdullahi anna Abdullahi ibn Unais al-Juhanni Abdullahi ibn ya ce mu manzon ya Rasulullah manzon Allah inni rajulun ka gani mutum nake shasi uddari gida na yana nesa da masallacin ka ya rasul shasi nisa shasi uddari mai nisan gida wato kullum ya tashi ya taho masallacin annabi ya koma ya zo ya koma cikin kwanakin goma yana wahal sai son ya kai a bashi liket a bashi sata amsa a hada mai ranat ran nan ɗaya ya taho ehe famurni lailatan unzila unzilu fiha annabi ba ni dare guda wanda ka san shi na in ta horan nan don gida na nesa na annabi faɗa mai daren faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce mai inzil lailata talatin wa 23 min ramadan ka taho ran 23 daren 23 ga ramadan ka taho daren nan yau akwai mai hishe ka cewa ba daren 23 na ba to akwai wanda kuma ka ce ba dare 21 na ba da an ganta kenan ana ganta 21 ko ana ganta 23 ko gashi annabi kai ka san da yan annabi san ta bai faɗa mai abin da ba daidai ba da ka ji ya faɗa mai to ita taron nan ba shi da an ka faɗa ba ko kai adda tsayin ka ji haka na ran nan za ka tafi kai ma in ka dan dan faɗa kunnen ka ran nan sai ka tafi na'am to bari mu koma jin wani hadisi sai ka ji wace rana ta kuma wa haddathani ziyadun wa haddathani ziyadun an malikin عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة to kun ji kuma wani shi kuma haddasani ziyadun an malikin an humaid tawil humaid tawil ah, makwacin anas bin malikin an anas bin malikin daga makwacin anas bin malikin humaid tawil shi malami imam malik na ana ce mai tawil saboda bai da tsawo amma dogon hannu gare sun ce tsawon hannu ne tsawon kai tsawon jiki ne tsawon hannu ne tsawon jiki ne eh, sun ce in ya tsaya ga wanda ibnu hajar ka cewa in ya tsaya ga gawa ya komo tsakiyar gawa yana tsaye in ya saki hannuwa ne haka hannu guda na taɓuka hannu guda ta taɓuka wawu yawa kuma da ɗawi sai an ka ce fassun miyar ɗawi shi kasiri na hannuwa ne a ɗawi sai an ka ce fassun miyar ɗawi akwai makwacci ne normal yake wadda kowa yake normal ko ba haka ba sun kasance suna ce mai kasiri akwai humaidu ɗawil akwai humaidu kasir mhm. to humaidu ɗawil shi malamin imam malik muka ce makwacci ne Anas ibn Malik makwacin sahabi sahabin manzon Allah an Anas ibn Malik shi wanga bai bukatar bayani an san shi annahu qala kharaja alaina rasulullah yace wata rana annabi ya haito inda muke fi ramadana muna cikin muna dakon ranar daren gashi shina muka jira ashe kai daren na annabi ya tufa qala yace inni uritu hadhihi laylata fi ramadana an gwada min daren nan dare an gwada min daren daren da za a shi an gwada min shi uritu cikin kwana ko na yi mulkin dare hatta talaha rajulani sai ga mutane biyu suna faɗa talaha shine kamar wani ya ɓaci wani wata ruwa ta bayyana da irin nau'in ɓacin da yi ce mai kai ɗan bakan mace haka ya ce mai kasan balarabe hori na ko <laughs> ya ce mai dan baka yabna sauda haka ya kira shi kasan abin na da ɗan bai da daɗi saboda haka sai wancan ya mai da raddi sai sun ka kacame to daren kuma ana sun tsafataccen dare sai aka dage ta kuma sai aka dage ta sai aka fasa sannan kuma yanzu ban san wani dare za a za a zo da ita ba to wani dare na ran nan shi an magana wata ruwa ta bayyana da wani daren sai ce to tun da ba mu ganta daren ba to yanzu bari a baku alama ko ku a ba ku rana ba a yauta ba kenan ko tunda ba a yi ba to lalle lalle za a yi ta fa rufi'a sai aka dauke ta yanzu kan faltamisu ha ku neme ta fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati ku neme ta ran 20 ran tara ran, ran, dare na tara na tara ko na bakwai ko na biyar ran na nauna ya kamata ku gane uku na ko ba a babu ruwaya ka gane na uku na duk inda na ɗaya na siyasa da uku abinda tunda abinda za sai sata dole saboda ya mance rana bai san rana ba shi manzo sallah sallah to tunda bai santa ba to ai kaga bai cire ta to tunda bai ce uku bai ce ɗaya ba yacce tara yacce bakwai yacce biyar to ran nan ran daren 23 na mun koma samu ana 23 kenan ko ko mun samu ana 21 ko ka samu tabbaci to yanzu ya ambata ma ana na tara ana na bakwai ana na biyar to tun da ya faɗi haka babu ba akwai fosfitin ko wacce ana yi ba to kenan ashe ana ɗaya ana da 21 ana da ɗaya ana da uku ana da biyar ana da bakwai ana 27 ana tara hadisin ya hada an fahimta to sai mu kuma fassara cewa ba cewa 29 ba fit wasabi wasabi'ati wal khamisati ya zaka lisahin da sama za ka haro kai kasa ko da kasa za ka haro kai sama idan da yaushe faro da tara ko ehin daren 29 ko 27 ko 20 da nawa ehin ko 25 to amma in wanda ya fassara ce a daren 25 ko 27 ko 29 ya daidai ko bai daidai ba ya yi daidai ko akwai riwaya ko fahimta <laughs> Eh? <laughs> fahimta ko ya zo riwaya imam bukhari haka yi ya rawaito tartibin ya akasa khamisa wa sadis khamisa wa sabi'a wa tasi'a nan ko ya zo tasi'a wal khamisa tasi'a wa sabi'a wal khamisa su dai na ko irin akasawa ko ta bil ma'ana abi bata ilafazin ko to alhamdulillah bari mu koma daddake magana wa haddathani ziyadu <clears throat> وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمتاني daga cikin sahabban manzon Allah sahabban annabi uru sun yi mafalki an nuna mu cikin mafalki lailatul qadari daratul qadari aka nuna musu filin manami cikin kwana fi sabil awakhir duk wanda ya mafalki cikin cikin bakwai na karshe ka mafalki wani ya ce ya taɓa gani wata shekara ran 23 na shi wani ya ce ito wata shekara da ya gani ya taɓa gani ran 27 ko wani na samun wata karama daga cikin sahabbai wata rana wata shekara a nuna mai wani dare ya ga alamun da ya tilata kadar na an gane ai amma sai dai ko gani cikin su ba shekara guda ba fa ni in gani 23 kai ka gani 27 ba haka ba a'a wata shekara in ni gani 27 ni nan wannan shekara Allah ya karrama na gani na gano 27 wata shekara kai kuma kana ai mawalki 23 wata shekara wannan ai mawalki 29 kila an fahimta abinda muka sun muce dai dukkan su da an ka tattaro mafalkayyin su babu wanda ya mafalki ba cikin daren 20 ba babu wanda ya cikin sha kaza ko ko goma ko biyar ko uku ko hudu dukkan su sai da an ka kwana 23 sai da ya wuce sauran cikina su kai ta gani kila an fahimta sai annabi ya ce musu <clears throat> sai annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni araru uyakum ni na ga ku duka kattawa to ta ittifaki fi sabil awahiri kwana bakwai na tashi duka gaba daya ko kwadi an kadima sai a cike daga ya ce 25 ko ya ce 27 ko ya ce 29 cikin dai kwana bakwai na karshe na saboda haka faman kana mutaharriyan duk wanda zai kirda don daren daga yau fal ya taharra hafi sabil awakhir shi zan ka nemanta a cikin yaushe a cikin kwana goma na karshe wannan kenan malam kwana bakwai na karshe wannan kenan wa haddathani ziyadun <coughs> wa haddathani ziyadun an malikin annahu sami'a man yafiqu bihi min ahli al-ilm yaqulu إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولي أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر wannan hadisi yana cikin hadisai hudu da cikin da malik wanda har yanzu ba a gano inda sun ɗobo su ba har yanzu babu ruwa ya ta fito da su kuma matsala ya kawo su balagan ibn abdulbar ya yi kowa kwakwahon bincike cikin mi cikin muwatta malik ko wanda shi a tamhidu lima fil muwatta min al ma'ani wal wal asanidi yayi masa mujalladi nawa talatin da yan kai talatin ko da hudu magana cikin waɗannan al muattamidi me magana kan matsala hadisi ɗaya magana ta hanyar mai ta hanyar sanadi da mi da mi da ya ga matsala hadisi volon wajen talatin da yankai sannan ya zo ya al mujalladi talatin cicicif shi ko matsalar fiƙi ya magana ciki hukunce hukuncen bayan ƙarshe ya tato cewa akwai hadisai hudu wa'an sun hito cikin ah, muwaɗa matsala malik bai kawo su da sanadi ba balagani ya ce mafi yawa waɗanda ya a balagani balagani sai mu bincika wasu littattafai ko buhari ko musulmi ko abu da tirmidhi na sa'ibi na maja dabari dabari bai haƙi darumi musulmi ɗaya dai ka samu can an kawo shi ko sai ka ji hankalinka ya kwanta ko ba haka ba amma waɗannan hadisai guda hudu babu inda sun ka zo la musnadan wala mun ɗaya nan ɗaya suke kan haka hukuncin sura ta yana kuma kan haka malamai ba su gina hukunci kansu ba hadisi biyu mun yi su mun yi hadisi biyu ko ko mun yi hadisi daya wanda mazo sa can cikin sujudu sahawi a tuno inda an kace annabi sallallahu alaihi wasallam inda malika cewa hadathani haya an malikin annahu balagahu anna rasulullah sallallahu alaihi qala inni la ansa aw la la ansa aw unsa li as-sunnah can cikin in ka koma ka duba can cikin ah, sahau inni la ansa ina mantuwa au unsa ko ana samun mantuwa a mantar da ni li a sunna don in yi sunna wai irin da annabi sallallahu alaihi kure cikin sallah ya bar tahiya ko ya bar zama komi komi kurin an sa ya yi shi na saboda mi saboda a samu ba'adi ko kabli kila an fahimta kenan yin wannan daga cikin jira cikin hadisan da wasu ka doka su ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai mantuwa ko ba haka ba bai mantuwa ko bai kuskure kwata-kwata bai yi saboda mi saboda in ka ga yi to ba kure na ba don ya yi kure sai a ga ya gyara saboda kai an san za ka samu kuren dama kai dole don a gwada ma in ka samu iri ne to ga wanda za yi bai inda ba a ba a hukunta haka nan ba to kai in ka samu nan ba wanda za yi an fahimci hadisin wannan cewa imam malik cewa ba lagani gani babu inda ya fito sai nan saboda haka hadisin ba a hujja da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mance wahayi bai mance komi sai abin da Allah ya nuhi ya mance in Allah ya nuhi ya mantar da annabi sai ya mantar da shi sai ya shahi hukuncin sanuquri uka falatansa illa ma sha Allahu to akwai abin da Allah sha'a sai ya shahe manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha duk abin da mun ka shahe na wata aya ko ko muka mantar da ita kwata-kwata a shahe ta amince da ita to za mu kama da dinta saboda haka akwai ka'idar annasku annasku akwai wannan ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya mantuwa shi yasa amma duk mantuwa annabi ita mami ita ma abin da Allah ya sona kila an fahimta wannan hadisi ya gabata mun yi shi hadisi na biyu wannan kenan a hadisi na wannan na biyu kenan ko wannan na faɗi shi an na biyu akwai wani wanda ya gabaci wannan afwan na tuno da shi akwai wani wanda ya gabaci wannan a can cikin abin nan cikin babin lokuta idza ta sha mat da cikin istisqa'i ehe a yace idza ansha'at buhariyatun wata sha'amat fatilka min alamatin gudaik ko fatilka ainun gudai katun idan kun ga hadari ta taso daga, kudu ta buga ta yi gabas sannan kun ga ta taso ta yamma yamma to alama za a yi ruwa fatilka min alamatu gudai ko mun yi can cikin babul istiska in kuntuna ka goma ka duba shi ma yi nan cewa haddathani haya an malikin annahu balagahu kila mun gane wannan sai ka samai alama da wancan da inni la ansa au sali as sunna sannan da wannan inda malik ka cewa wa hadathani ziyad an malik annahu sami'a man yathiqu bihi shi imam malik ya ji wanda ya amince mu amintacce ne amma ba faɗai ba min ahlul ilm daga cikin masu ilimi ya kulina cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uriya a amaran nasi annabi sallallahu alaihi an nuna mai cikin muhalki rayukan mutanen da qablahu akamunai mutane annabi nuhu mutane annabi annabi hudu annabi wa annabi wa sai a ce kaga rayukan mutane annabi zamanin annabi nuhu shekarar su dubu dubu suka yi ko ɗari tara tara ko ɗari bakwai bakwai suka yi eh a zamanin annabi ibrahim ɗari kaza shidda shidda ko ɗari biyar biyar ko eh aka ta nuna mai aw ma sha Allahu min zalika ko ko ba duka ba dai wasu daga cikin wanda Allah ya so ko to sannan ana yi ana nuna mai ana yi ana sai an ka nuna mai al'umma ta yi sai ya ga sittuna au ba'una situna eh, sittuna au ba'una sai ya ga duk rayukan al'umma ta yi daga mai mutuwa shekara sittin sai mai mutuwa shekara saba'in wa qalilun man da zalika ɗan kaɗan ka tsallake haka kusa hadisi ya tabbata ga wannan eh a amaru ummati sittuna au saba'una wa qalilun man da zalika to sai ga kaɗan wanda ka tsallake wannan akwai masu tamanin 90 ɗari da wasu abubuwa akwai amma ba su ne sun ka yawa ba ba su ne agalabiya ba amma can mai ɗari ɗari da biyu ko wanda ya mutu shekara ɗari biyu sai a ce yau ya mutu kurciya ya mutu shekara ta ɗari biyu amma ya mutu kurciya <laughs> eh? to ta mai sakuwar suka ce ko yawa haka sai a ce ya yi saurin tahiya eh tun daga mai shekara ɗari biyar to kaga ran da ya ga haka sai ya ga al'umma ce sai gwiwa ce ta kare nami yadda ashe ba mu cin musu tun shekara ta ɗari biyar tana aikin lada ɗari biyar kai ka shekara hamsin kai ka mutu to ya cin mai lalle an ka zuwa aljanna akwai matsala ko lalle aljanna su za ta hita mu tunda za su yi mu aiki ko ba haka ba ehin faka annahu taqasara a amara ummati sai kamar ya karanta ya ga rayuwar ummati ta yi gajeruwa kwarai ina ma a ce an kara musu yaga karancin ta Allah ya bulagu min al'amal misal alladhi balaga gairuhum min tulil umri aikin su baya kai irin aikin wasu su saboda can sun yi tsawon shekaru to don Allah ya dan sassafta mai kada da damuwa kada ji bakin ciki fa dahu Allahu lailatul qadari sai Allah ya bashi lailatul qadari dare guda khairun min alf shahr dare guda mutum ya shekara 83 da 'yan watanni dare guda kacin mai to kaga ka da kokari ramadana duk ka tsaye shi tamanin tamanin so shekarunka kaga wa mutum na ya cimma kila an fahimta khairun min alfi shari sai Allah ba ashe Allah ba mu daren duk muna da karancin shekaru sannan za ka ce kenan ummatu muhammadin ɗaya da laifin kadari don an ka ce haka kenan mu ɗaya da laifin kadari kenan al'ummar sun ka gabata ba su da laifin kadari dogaro ga wannan hadisi zai sa ka ce haka nan amma in kaga hadisin Abu zari kana ya dawa daga rakiya wannan ra'ayi hadisin Abu zari ya kawo cewa su ma suna da lailatul qadari illa dai daga dai falala tasu irin tasu da an ka basu su kuma in suka sun karatul kadari mi aka basu alfu shaharin aka basu ko komi amma su ma suna da lailatul qadari kila fahimci wannan za mu wasa da wannan bayani insha Allah a gaba ah, sai dan sai ina jin mun gama a sauran hadisi guda wa haddathani ziyad an malik annahu balaghahu anna sa'id ibn al-musayyib kana yaqul man shahida al-isha'a min laylati al-qadr faqad akhadha bi hadhihi minha shi ma wannan hadisi da'ifi na wancan da muka gabata da'ifi na saboda balagani kuma babu inda aka gani sai balagani da'ifi na a da malaman hadisi shi ma wannan da'ifi na don babu shi sai wagga ruwaya kuma duk wanda sun karoto shi sun ruwaito shi ta layin sa'id bin musayyabi kila fahimta abinda addu'ufu ne sa'id bin musayyabi ya faɗi wani abu wanda ka bukatar shari'i ya faɗai ba da aljanna ko ba da ko wuta ko lada ko zunubi waka faɗi ne akwai mai dama ya cewa in kai kaza zunubi ko in kai kaza lada shi ya faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabi bai kai haka nan ba ko to babu inda mun ka samu sanadin ya zo haka daga annabi sallallahu ya faɗi magana kan haka hadisin kansa idan ya bai tsaya kan haka hukuncin yana nan rataye bai kai inda bai kai inda muka so ba an fahimta وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه كاجبا بلغه أن سعيد بن المسيب تند باشي ما مالك با ba bai karbi hadisi ga sayyidul musayyib ba akwai mutum guda tsakiya in ma zan ibn shahab zuhuri ko ya zanwa ko ya zanwa tsakanin da ibn musayyib sa'id musayyib da akwai mutum daya to nan ya ce la gani kila an fahimci wannan sosai sannan kuma shi sa'id musayyib ya kana ya kulu shi ka cewa man shahida al-isha'a duk wanda ya halarci sallar isha'i ita ya samu min lailatul qadari dare lailatul qadari ah, tunda an ka ce dare da yaushe ka farawa da wado da rana ko to kaga yaushe aka sallar isha'i kila ban awa guda ko to kenan ka samu awa guda cikin daren lailatul qadr ko shi na ce wanda ya samu sallar isha'i faqad akhadha bi hadhihi min ya samu rabo ne cikin daren lailatul qadr ya samu nashi rabo kila an fahimci wannan fatawat inda muna inda daga ma'asumi ta fita fito da shi kenan sai mu buɗa mara gayo kowa ko ce to ai na da ni an kai sallar isha'i haka zai ce ma to amma hadisin ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi man qama lailatal qadari haka yace man qama lailatal qadari wanda ya tsaye wanda ya tsayo daren lailatu zarfun na gaba ɗaya shanye shi da haka na da manzo sallallahu alaihi wasallam bai da iyali ne da mata ne ya ta kwankwahe wando ne ya tashi kila an fahimta saboda haka wannan tana da bukatar a ji amsa daga ma'asumi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gama lailatul qadri kamar ni sha faɗa cewa ita an santa sosai kwarai da gaske amma da yake al'amari na dai na karatu don a ce dai mun kammala mu da kan mun irin ya hayabi ne ya halle shi ko ba haka ba shi ma an karatu ba mu samai ba yawwa to kaga dole mu karanta wannan abin yi kyau kwarai da gaske Allah ya saka mana da alkhairi za mu tashi rukuni in muka zo jibi na karatun za mu tashi rukuni na karshe daga cikin arkanul islami guda biyar shine hajji shine rukuni da ƙarshe sha Allah ta'ala game da karatun da za mu fara kamar yadda nace mun magana littafi littafin da za mu sa a duka an duddiba ko ina